tsintsiya Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya je aiki Najeriya, inda ya samu damar tattaunawa da wasu shugabannin al'umma a kan begen wasu 'yan ƙabilar Ibo na ganin an kafa ƙasar Biafra da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka mayar. inda suka bakaci 'yan kabilar ibo waɗanda suke zaune a arewa da su tattara inasu inasu su koma yankinsu. Waɗannan batutuwan dai sun tado cece kuce kamar yadda kuka sani, a saboda haka bari in koma gefe guda. Sabu bismillah. Daga hannun dama na tare da yarima shatima ko? Shatima. Yarima shatima amin aikin gafara sai kuma Aziz Olasun Bosaka daga hannun abuna kuma sai steve ah, steve ken an yata ko ai kore kuma to malamai barkan ku da zuwa cikin shirye shiryen mu masha makon da ya gabata Najeriya ta shiga wacin wani yanayi mai na zaman dardar ainu a aka juma ba a ga irin wannan ba maganan tashi tashin hankula da kuma neman daukar fansa na abubuwa da ake gani suke tasowa daga gabashin najeriya ma'ana rikicin ƙungiyar ipoc musamman a ƙungiyar da aka sani da ƙoƙarin neman ɓallewa daga najeriya karkashin jagorancin shugabancinta a namdi kanu to al'amari dai kusan za a ce ya lafa to wannan shine maudu'in abin da za mu tattauna yau da malaman da muke tare da su a cikin wannan zaure da farko bari mu ji ra'ayin steve kemanyata dangane da matakin da gwamnonin wato kudu maso gabashin najeriya suka ɗauka wato yankin ƙasar ibo dangane da wannan ƙungiya kuma kowanne mataki da suka ɗauka ya taimaka wajen kawo zaman lafiya na ɗan karamin lokaci. aka ita matakin da gwamnani suka ɗauka kan wannan lamari na yanzu za a bi ta na gaskiya duk wadda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda a ka na gwamna ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya ipop bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta eh, haramta ta eh. Eh, an samu zaman lafiya sosai to wannan kana gani zai kawo zaman lafiya na dindindin ko kuma dai ba za a rasa ko da yake ba dauka wannan mataki amma ba za a rasa dan jita jita jita jita amma ko da wannan ma ina gan daga karshe abubuwa za su magance abin eh, lamarin da muka gan eh, eh, a yankinmu yarima shitima a bangaren arewa ya kuke kallon wannan al'amari me kuke gani dangane da wannan al'amari kuma ta yaya za a shawo kan wannan al'amari a samu zaman lafiya eto eh kusan in ce ina da masaniya sosai akan wannan al'amari tunda na samu kaina cikin rigiman baja-baja hmm. na farko ina da daga cikin shugabannin wannan kungiya da suka ba inyamurai kudurin su tashi daga nan zuwa watan goma hmm. kusan ne chairman na wannan northern coalition group ka san wani lokacin abubuwa ke kawo abubuwa kuma wani abin ke jan wani abu mm, ah, na farko za mu ce eh, ba a fahimce inda muka sa kai ba na farko kenan mm. eh, na biyu su kuma ba na bai samu kai abin da muka ba sai illa mun san cewa mu mutane ne wanda muna da juriya muna da haƙuri kuma muna son mutane ba ma dama da inda mutane suka zo musamman arewacin najeriya duk wanda ya san tarihin arewa sun haka take kuma shi wannan gwagwarmaya na neman yancin ƙasa na biafra ba sabon abu ne a wurin ba a kusan mu gogaggu ne kuma mun san me ake yi da haka kuma mu mun san cewa eh haƙi ne dama ne na mutum ko ko kungiya ko al'umma su ce suna buƙatar su bar ƙasa su samu 'yancin kansu mun san wannan dama ne wanda majalisar ɗinkin ƙoli ta yi tanadi a kai wanda kuma ita kanta gwamnatin najeriya tana da masaniya a kai cewa sun je sun sa hannu akan duk ƙungiya ko al'umma suka je da su tafi kamar yadda faru ga waɗansu ƙasashe hmm. sudan yugoslavia wurare da yawa ya faru in fact lately a nan britain hmm. ya faru so ba wani sabon abu bane to amma kusan in ce shi dinan bikani kusan ce yaro na cikin wannan gwagwarmaya saboda irin mu kamar mu da muka sha wuya tun shekara goma sha takwas a gwagwarmaya tun lokacin mulkin soja mun san gwagwarmaya da muka yi na neman mu samu demokradiyya musan yakin da muka yi kusan in ce mai gidan shi eh, mai gidan shi Nnamdi Kano rafa zurke ni na san shi a lokacin struggle ne a tsakace na san rafa nan da shekara 16 sha shida ko da ya wuce so in ina da wanda zan yi magana zan yi magana da saboda na san inda muka fito kuma muna da fahimtar juna sosai na san yadda yake abunsa dan in yi demonstrator a matsayina na shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum na kasa na kai shekara kamar biyar yanzu ina zuwa Owerri ina zuwa taron nan Masau ban taba ganin masu sun gudu baki sun zage yin arewa ban taba ganin masu sun ci mana mutunci ba ban taba gani sun juya fuska sun ce su da arewa suke adawa ba ko ko saddauna kai ko ko shehu dan fodiyo ya ci kazar kazarsa to sai muka ga wulakancin ya yawa ya wuce ma adawa da gwamnati ya dawo kuma arewa gaba daya al'umma ta ake hadawa ake musu kudin goro a zage mace mu dabbobi zagi iri iri inda haka rafuwa zurke yake da wata kila da ba mu dangantaka da abokantaka da mutunci tsakanin ba ba laifi bane in suka ce suna neman yancin su a ba su ba laifi bane in gwamnati ta ga ya cancanta tunda muna da hannu a majalisar yin koli mun yadda akan cewa suna da damar su nema in an ga ya dace a yin in ra'ayi ne na gaba ɗaya inyamurai ana iya yin taro na raba gardama shine a turanci ake kira referendum ko sai gwamnati ta yi wannan kundin tsarin dokar mu na Najeriya sai a dan gyara shi saboda bai fito a cikin dokar mu na Najeriya ba amma ya kamata a yi shi akan gaskiya ina zuwa sai a bude sai su samu su yi in yamurai gaba ɗaya suna son ƙasan kansu ba gwamnati bayan da za ta yi ta in kuma ba ta yi ba sai a haɗa da wanda suke nan biyafra da yamurai wanda suke son zama na gida sai a musu tare da bakar dama kaga na sha in ki magana na ba ta da an kashe kowa ba ya fara britain ba kashe ko kuda ba kashe ba hmm. to dan me yaran nan zai mana furce ce yana son yaƙi to sakamakon haka hmm. muka ga ba za mu iya hakuri ba in iya musu hakuri shekara 50 ba za mu iya ba hmm. shine ya samu kada wannan kungiya na gamayya wanda ake kiranta northern coalition group hmm. ni ne chama dinta eh, muka yi wannan bayani a kaduna yawa muka ba da wa'adi aka kai da aka kai kuma daga baya muka janye wannan wa'adi janye wannan to ganin abin da ya faru makon jiya na hare-hare da sauransu hmm. da kuma daukar fansa da aka so a yi a jos hmm. akwai wani mataki da kungiyar ta dauka na shawo kan wannan mu ko muka dauka mataki to saboda daga ranar da abin ya faru eh. muna da labarin abin da faru a abba eh. muna da labarin abin da faru a taikot muna da labarin abin da faru a unibo har aka kashe mana mutane to sai muka fahimci cewa wannan kudurin da wannan yaro suka dauka neman tada hankali ne a guguje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari eh. ni ne chair din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a da martani akan abin da ya faru na shi ne na ga wasu sa kayan yamurai yan arewa suka ce su ma mu muka hada wannan ma Kano muka ce su sa kayan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda ta ban yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana akan wannan abu kuma sun yi bayani ba sun ce sun yaba mana wannan aikin mu ne ba mu tsaya akan haka ba muka tabbatar duk jahohi goma sha taran nan mun yi magana da duk wakilanmu akan kar a yadda a taɓa yamur kuɗi saboda ga dukkan alama abin da yaron nan ke so yana so ya jawo rigima ne wanda a end of the day za a rasa rayuka to kaga wannan gudunmuwan da muka bari kenan kuma muna kai har yanzu ba mu kwanta ba abin da ya kawo Abuja ma in line with that ne muna tunanin za mu sake yin taro wanda ina tunanin na yi magana da riru biya a shekaran jiya daga germany sun neme na wing na rafuwa zuke na yi bayani kan inyamurai kasu firgita in allah da ba abin da zai faru saboda yanda ya canza yanda arewa take da ba take haka take yanzu ba muna da mutane gogaggu masu ilimi a arewa ba irin da ba ne ba abin da zai taba kowa kuma mun tabbatar musu da haka kuma ina tunanin nan ba da jima ba na mu yi wani taro wanda shi kansa rafuwa zuke zai zo kuma kafin dai wannan oktoba din hmm. za mu zauna da mu da shi mu gaya mu duniya ga baki dai cewa babu wani jayayya amma wannan bawan Allah ba za mu yarda a bar shi ya tafi haka kawai ba ga abin da ya ma kasan nan da damage ne wannan ƙasa sai hukunta shi saboda wayansu daga baya su yi koyi da wannan abu abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin sahabu imam aliyu jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimtar juna za a samu ci gaba a huta lafiya